tambihu fadakarwa qala abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya ce rahimahullah allazina yataharraduna an tafsir al-khawarij umuman wa'anda suke taka tsantsan daga kafirta khawarij a game gaba da suna ganin wato baya halatta a kafirta khawarij nam nazaran ila al-adilla as-sabiqa wato nazara ko kuma nazaran saboda dubi zuwa ga dalilan da suka gabata fa innahum la yataharraduna an takfir ba'd al-firq minhum to lalle su ba sa takatsantsan daga kafirta wasu kungiyoyi daga cikin su akwai wasu kungiyoyi daga cikin khawarij wanda aqidar ya kai zuwa ga radda. eh zuhur al-kufr wadihan saboda bayyanar kafirci wadihan ka shamsu fi rabi'at nahar hmm. ya bayyana kamar rana a tsakar yini ya bayyana baro-baro kafirci ga su wasu bangare daga cikinsu sabida ya fi maimuna maimuniya ne maimuniya kamar an yan maimuniya daga cikin su hawari maimuniya an gane ku su yan maimuniya daga cikin hawari sun kirkiro wani a wanda wannan bid'a mukaffira ce allazina ajazu nikaha ba al-muharram wanda suka halarta auren wasu sashi daga cikin muharramai na'am ka banatu bani kaman banatul bani sun halatta auren wato ƴaƴan ɗa sun halatta mutum zai iya auren ƴaƴan ɗa mata ɗan shi ba ƴaƴan ɗa ganin mutum zai iya aure wa banatul banat mutum zai iya auren ƴaƴan ƴaƴan mata an gane ku wa banatul ikhwa da ƴaƴan ɗan uwa sun mazadu fil bid'a fa an karu an takuna surata yusuf fil qur'an sannan sun kara a cikin biri'a. sai suka yi inkari ya zama tun suratu yusuf na cikin qur'ani to galiba irin waɗannan masu wannan akida din wato na na halatta auren waɗannan saboda babu ruwansu da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa sai sanya sai su ɗauki gundarin qur'ani duk abin da baya cikin gundarin qur'ani sai su halatta shi an gane to sai kuma wasu kai yi inkarin wai suratu yusuf bai cikin qur'ani ta ce an yi kuskure ne aka sake suratu yusuf cikin qur'ani na'am lafiya ma fi ma yaqumuna ala zikri ishq musamman ma wai abin da suke rayawa na ambatan ishq wato bege to a cikin sura ana ambatan soyayya wal duk da soyayya wal qur'ani fi haddu shi qur'ani a cikin shi akwai haddi والذين كفروا الكوارث عموما shi qur'ani yana da haddi maka shi qur'ani da dace ya ringa a ringa ta kan soyayya da kuma bibi ba wai wallazina kafaru khawarij umuman wa in zaka kafirta khawarij a dunkule nazaru ila zuhuri ba'd an wato sun yi dubi zuwa ga bayyana wasu nasoshi ne wa minha ala misal daga ciki akan hanya na misali lal ba wai cewa ba ba wa an yakace yakace bane shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yamrukuna min ad-din kama yamruku sahm min ar-ramiya suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi fa aina ma lakitumu fa qatiluhum to duk inda kuka gaba da su kashe su kaga wannan magana fa aina ma lakitumu fa qatiluhum ha kaga wannan kije to da wannan ya nuna suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi misali fa shin suna fita aka ce sun ce suna fita sun yi rizik ke nan ku gane to da wannan khawarij kafirai ne da masu masu wannan ra'ayi masu ganin ba kafirai suka ce a ai an ce kuna min ad-din abin da ake nufi suna fita daga addini wato ba wai sun fitan ba wato wanda yake na kiran khawarij saboda yana kafirta jama'a wannan shu'uncin yana sanyawa Allah ya jarabe shi da abin da zai riga fita daga addini ba wai ana nufin su kafirai bane a su din nan aqidan yana da wani abu wanda a hankali mutum na cikin shi zai fita daga addini kuma go? yawwa نعم واستدلوا aidan بقوله صلى الله عليه Sallar. sannan kuma sun kama hujja kuma da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la in adraktu la abtulannahum qatl adi to wallahi da zan riske su zan musu kisa irin kisan adawa